وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وحذرنا من النار ساعة المسلمين من يمنى العزيز المخلص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

wata ramadan na wannan shekara tun jira da dubu da dari hudu da arba'in da biyu kuma zaman karatu na tasiri zama na ashirin da shida kuma muna sa ran zama na ƙarshe insha Allahu a wannan yanka kuma ranar ta kama tara da watan biyar watan mai إلى جاء وعيسى عن مريم عليه وعلى أمه السلام من صح تعبير بقراءة النبوي تفسير النبي تفسير زي شغبا إن شاء الله نذكر آية 57 أجل سورة يا سورة الأعراف من roƙon الله تعالى ya mana jagora أمن جيدي ومن daidai wani ban da من a kai ya nuna mana رحمة الله تعالى هو الذي يرسل الرياح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت وأنزلنا وأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وهو الذي har yau dai shi Allah din wanda muka faro bayani game da shi hujjiya makaranta ayoyi guda uku da suka faɗi matsayinsa halittarsa sammai da ƙasa cikin kwanaki shida ya daidaita a kan Yakan ya kanya dare da yini ko wani na farautar juna idan lokacinsa ya yi ya huwace mana rana da wata da taurari da abin da ya riga ya tsara ya kasa kuma ya shelanta jawo hankalin dukkanin bayansa da lafazin ala sai ya gaya mana na salku wal amru shi kadai ke da halitta shi ke da cewa a halittar sannan ya yabi kansa a ƙarshen aya ya ce ta baraka tabarakallahu rabbul alamin sannan ya umarce mu bauta masa shi kadai mu roƙe shi shi kadai mu yi addu'a gare shi shi dai ko duk ura kufin tabbaru an wa kufiya innahu la yuhibbu al-mu'tadin baya san masu kike iya ga masu wuce wani sahabi ya zo ya samu ɗansa yana addu'a ya ina roƙon ka ba ni ka ta gida zungureren gida farin gida a kudu da gidan aljanna ba waye kuma ya ce ha ka roƙi Allah ya ba ka aljanna ya kare ka daga wuta kawai sai na jin ka har ma sai ka kwatanta kudu da suke so a ba ka wuta Allah ba ya san masu kekare iyaka a wajen roƙon ka roƙe shi alheri kawai ma huta duniya da lafiya shi ba shi da kai ke ɗauki gabara koyon mana yadda za mu yi addu'a a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina zaɓa nar Allah ba ya san kai ketare a cikin al'amuran addu'a kuma ya yi mana kashe di cewa kar mu zo da banna a kasa bayan an gyara ya sake nanatawa a roƙe shi muna masu tsoron azabarsa muna masu fata ko sa rai na rahamarsa kuma ya ce rahamarsa kusa yi da masu gwata yi ala ta masu masu gwata yi to sai zancen ya ci gaba shine ma'ana wannan wawina na tafi don ya alakanta maganar yanzu da wannan da ta wuce Shi ne wanda yake sako iska a matsayin yan albishiri a gaba ga rahamaniyarsa game da hadari wani za a yi ruwa sai ya ba ku alamomin sanarwa domin mai kintsawa ya kintsa mai neman ruwa ya tura wanda zai sauda abin da bai so ya jige ya sauda ba da haka ba kawai yin yi mace ruwa zai kasuwa zuwa har iyayen da yake so amma idan aka yi haka to amma mai rubu an za su yi asara waɗansu za su shiga masu tsanani za su shiga kamura sai ya tsara cewa bari ya talibta yadda abin zai kasance ya zama kuma sanarwa ga kowa to Allah shi ke a حتى إذا أقل الصحابة قال سكنه da mai har lokacin da wato wa'annan wato taurari da sunan iska suka koro giragizai giragizan kuma suka ɗauki nauyi ta hanyar barbarar juna kamar da bayani ya ƙara fitowa fili a cikin suratul nuri Allah ya ce sukuna mai baladin mai sai mu shayar da wannan ruwa ga gari wanda da ya mutu garin ta hanyar bushewa da ke kashewa da tashin kura amma da haka yi ruwa da garin sai ya rayu zai hanyar Allah ya ce fa an zanna bihul sai kuka saukar da ruwan sama sanadiyar ko da shi wannan da aka hada ya zama hadari fa min kulli shi kuma ruwan da ya sauka ya duka kasa da sanadiyar haka sai Allah ya fitar da dukkan nau'o'i ƴaƴan itatuwa da tsirai da ganyayyaki da abubuwa da abincin dabbobi da na mutane da duk abubuwan da ake da bukata a kan iya saukan ruwan sama shi ma wannan bayanin Allah ya fara fara shi ya fito fili a farkon a jiwa da suna sama sannan Allah ya ce kazalika nukhrijul mauta yadda kuka ga da a ta babu rayuwa da ta da ta amma da muka saukar da ruwa sai ta koma wato rayayya rai suka fito rayuwa sai daɗi iska ta canza komai ta fi shawa to yadda ko mun yi haka ya ce tamkar haka za mu tayar da matattun kudur zurgatin gabarka maganar a wakilta hankali ya rika jayayya kan wannan mutum ba mata su ba hukunci ne na Allah zai tada wanda biyan ya kuma riga ya zartar labari yake ba ku a matsayin mu'azir na tasuwa wanda yake sakaci to ya gyara yanayinsa wanda bai shirya ba ya shirya ya yi abin da aka ce na zama garkuwa da kariya na haɗa wannan rana amma ranar na zuwa babu fashi Allah zai tada matattu la'allakum tadhakkarun mun tsara haka ya gudana ko da za ku ɗauki wa'azi wannan aya suna da ayoyi da dama cikin alƙur'ani wanda suka fassara da suka ƙara bayani akan kamar yadda aka gabata ثم يبين فيما ياتي أن البلاد مختلفة في أوالها gaba kuma abin zai fito fili cewa garuruwa ko kasashe sun sha bambam a yanayin su misal ikhtilafin nasi ijabatihim li amrillah tamkar yadda mutane ma suka sha bambam wajen karɓa wasu ga umarnin Allah abin akwai kamanceceniya a ciki mutane bayan an yi wa'azi wasu su yadda galibi masu yadda yan kaɗan wasu kuma su bijire su ne ba su yadda ba to haka ita ma ƙasa idan an saukar da ruwa ba a san ke mamu labarin an saukar da ruwa za ta jike ta ɗanye sai tsirai su fito ba daga cikin nau'in ƙasar ma za mu ji akwai wadda an yi ruwan za a kwana ana ruwa in zai kwanta a kanta sauran ba zai fito ba a cikin da ita kuma haka yanayin da ya yi kamar yadda yanayin suka kawar su za su dauka ba duk hujja duk dalili duk karatu ko aya ba zai yi ba ba zai saurara ba aya ba za ta rasa shi ba don haka ruwa ba zai yi tasiri akan wani nau'i na kasar Allah ma mai Allah ya ce والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والبلد الطيب gari wanda yake lafiyayye ana cewa ƙasa wanda take jigawa mai sarrafuwa mai ɗaukar shuka mai daɗin rayuwa ire-iren wannan ƙasar ya tsawo da na ba su shukar da aka yi a wannan kasa da tsoro da ke ciki yana hanci shuka kullum nun fi tunanin irin da muka ɗiba da kama muka zuba ka ko wanda muka yanko muka daddasa muka shi shuka akwai nau'o'in abeban nomawa waɗanda su ne ake shukawa a rufe su fito su ba da wannan wato nau'in nasu akwai kuma waɗanda filanin su ko yatsan shi ake yanka a mamman a ƙasa kuma ya fito ya ba da yanayi kamar yin su maliki kuda kuda kale za shi ake yanka a dasa yatsansa irin su rogo shi ma haka itatuwa na yanki abin nan irin su rake shi ma shi ake yanka a daddasa kuma ya fita ya ba da fa'idar da ake nema galibin hukun nomawa ruwan ne ake tare da a shuka wani a shuka kai tsaye wani a yafa sai ya fito sai a tuttuza sai a je a jajjaka shinkafa na shigowa wannan layin barkono ta rubuta tashi fanka da menene su ma duk kamar layin su kenan ya faso haka su fito da yawan su sun kai wani manzali wanda ake ganin za su iya rayuwa in an daddasa sai a tugo su da nan sai kuma a tattata su yadda ake Bala ya halin dai in dai kasar wato labiyar na hace mai ɗaukar irin wannan shukar yana ce to tsoro din naka sai fito da izinin Allah shi na izini yana nufin izini na kaddarawa izini na kasancewar a haka ba izini na shari'a ba wato bi izinin rabbi wato da kaddarawa ubangijinsa da hukunta ubangijinsa da zartarwar ubangijinsa da tsarawar ubangijinsa haka tsulaki ke fitowa daga irin wannan kasa wallafi kabus amma kasar da ta wato mara kyau, mummunar ana. Wanda ba ta dauka shuka ko kuma wato tana dauka amma ba tare da samun wata fa'ida ba Allah ya ce la ya zarudu illa na gidan da ke wannan nau'in ƙasar wadda take arzikin kabila ce to kulanta baya fitowa sai cikin wahala a wahalallen yanayi ba zai baka ko shawa ba kuma inda ɗauro koda zai fito ma irin sai can ƙarshen damina duk zuga ruwan da ake yi da farko ba zai sa ya fito ba idan ya ta fitowa a takure a wahalce ai asiran mai mashakka ce haka zai fito cikin tsanani cikin takura cikin wahala sai malam ce masalun lilkafir wannan kwatance ne ga wanda yake kafiri a cikin mutane wancan misalin da ya gabata kuma misali ne na mumuni a cikin mutane kada mumuni kullum shi na sarrafuwa ya sarrafawa da ayoyin Allah da san manzon Allah suka mishi ya ba da haɗin kai ya yi abin da ake so gwagwadon ikonsa abin da ya gagare shi ya roƙi Allah ya yafe mishi tun waye mai sauran abin da ya kan cikawa shi ko kafiri kullum fama ake da shi dauki ba daɗi ake da shi kallon baku ake da shi a kakala ake da shi yau abin da Allah ya faɗa ya walwale ya ce mai ya taɓa bai amince ba ba zai ba da haɗin kai ba haka kafiri yake da kuma haka irin wannan ƙasar da ba ta da wata wato fa'ida galibi da mu muka sani ita ma haka ta muna ce mata hancin kare mutum wajen hausar wato za a yi ruwan za a yi ruwan za a yi ruwan gashi dai ta ji daɗin ta canza daga yadda suke da daga bushewa zuwa laima amma ba za a ga tsoro ya mutu a cikin ta Allah ya raba mu da irin wannan yanayi ثم قال تعالى كما بينا فيما ذكر من أن البلاد مثل الناس sannan Allah ya ci gaba da bayani kamar da muka ambata lokacin shigo wannan aya cewa garuruwa ko ƙasashe sun yi kama da mutane min haƙayyar misal mumin daga cikin ƙasashe akwai haƙayyar jaddada nagartacce lafiyayye tamkar mumini wa min haƙabir daga cikin ƙasashe kuma ko gonaki ko ah, garuruwa akwai alkabir mummunar ƙasa mummunan yanayi ya ce misalul kafir kadalika nusarrifu al-ayat tamkar haka muke fayyace ayoyi muna yin bayanin su dan gidan kuma ashe ayoyin alqur'ani ilmukan da a ciki sirrin da a ciki dukkan su babu wani abin shiga duhu a ciki a bayanai ne filla-filla Allah ya fayyace abinsa ya rarrabe su ya yi sharhansu abin da ya bayar a dunkule a wani wuri za a yi shafi shi a wani wuri ko kuma abin da aka bayar wani laki sake babu kaidi a wani wuri da za a yi kaidin na har a tsora bayan Allah a kan hakikanin abin da ake so su fahimta abin da bai gama mutuwa fili ba a cikin alƙur'ani mai girma aka turo a misaltar bawa biyayyen talibai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da komai a tasarar da muke guda biyar kuma sai da annabi ya tsaya ya koyar da ya a aikace a aikace a aikace ya gaya mana sallolin guda biyar ne amma kila a cikin alkurani idan kana tafi da waya ka samu aya da take maka salloli guda biyar ne amma a aikace manzo Allah ya fassara ya ce guda biyar ne sannan ya fassara adadin raka'o'in kowace sallah sannan kuma ya faɗi ta da ake da a bayyane da wanda ake karatun su a asirce da rakawoyin da ake ɗora sura idan an kai fatiha da rakawoyin da ba a buƙatar ɗora sura idan an kai fata da hakikalin lokacin da ake so a yi kowace tsalla kuma da wannan dole sai wato ko ina an ce yi kaza to kuma sai ka bari sai manzo Allah ya koya maka yadda ake da irin wannan ne yan kala kato suka halaka suka saki hanya suka dauka a yan sun rike kadai sun rike mai cin babu ruwansu da ƙarin bayanin da manzo Allah ya musu ai anan ma kawai ko rashin adalci min dai kun yanda annabi shi Allah ya dora wa amana karantar da wannan littafi shi kadai ne wanda Allah ya kalle shi yake cewa la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alaina jam'ahu qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu inda kun yadda da wannan to lalle ya kamata ko da hankali ma za a ka ku yadda cewa annabi ya fi ku fahimtar wannan littafin idan ku kun yadda ya fi ku fahimtar wannan littafin to lalle na ku zo guri idan ya kara muku bayani sahabban da littafin ke zo ka gaban su larabawa ne yawancin su ƙuraishawa ne kabilar manzan ne nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga babu wani lungu na larabci da zai bace musu amma tare da haka idan aka saukar da wani ayoyin sai su iya musu duhu kuma ba su da girman kai sun yadda annabi ya fi su sai su zo gurin shi neman ƙarin bayani an gane ku sai su zo su ce manzon Allah abin ya daure mana kai ƙara mana bayani lokacin da ayar alƙur'ani ta sauka الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون abin ya daure masafai kai yana yaban bayan da suka yi wato tsira ya ce da suka yi imani kuma da yalda su imanan da zulmin ba su zaura imanin su da wani zalunci ba komai kankanta zalunci su ce ce wula ga rahim amma wannan suna da tsaro za a samu cikakken tsaro za a zauna cikin security da kwanciyar hankali tun a nan duniya da lahira gaba ɗaya gane ko sannan ce kuma wa'annan su ne shirayu safai suka ɗauki zahirin ayar suka su wane ne za a ce a rayuwar shi bai taɓa tun da ya musulunta bai taɓa yin wani abu da za a ce zalunci ko ɗan ne ba suka ce kamar wannan ayar ta fi ƙarfin ikon su ba za su yi aiki da ita ba sai manzo Allah ya ƙara musu gane ce a wato zalunci da ake nufi ba kamar da kuke fahimta ba zalunci shirka ake nufi walam yalbisu imanan da aka ce bi zulmin ana nufin bi shirkin ana wanda imanin zai zama tsantsa ya bai da gaurayin shirki su ake nufi har yin shari da aya surutu kuma da yake cewa ai kamar da mu'minin na kin ke ce ma dan sana ya bunai la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kaga ce ba kun ga an ce shirka zulmun. to wannan zulmin shi wannan ayat ke nuna kaga sai mu karin bayani ya kara masa bayani haka karshen ayoyin karshe suratu a da baka kuma ai kaga Allah ta'ala da ya saukar da wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha Allahu ala kulli shay'in qadir suka ce Qur'an kani da Allah nan ma abin yayin sanani ai ba wanda zai kai labarin da aka cika haka in kun bayyana da abin da ke zuciyar ku Allah ya sani in ma ku koyi Allah ya sani kuma zai yi misali zai maku misali da wannan abin da kuka koyi ta ku san aka ce lallai zuciyar ka da ta koyi da mummunan kudiri da mummunan manufa da ke cikin kunta da hasara da wane ne

na hukunce-hukunce da dokoki da ake saukarwa to yau kuma ga wata aya an saukar masu tafi karfin mu manzan Allah ba za mu yi aiki ne suka karanto aya Allah da ya ce musu a ga abin da ake ma'ana dai babu yadda za a yi mai hankali lafiyayyen hankali ya ce wai annabi muhammadu ba zai fi shi fahimta alkur'ani idan ko ka yadda annabi ya fi ka fahimta Alƙur'ani, to hadisai da kake ji ana hadisai ƙarin bayanin da annabi ya yi ne a kan abin da bai fito fili ba na alƙur'ani kamar sallar idi suna hutar da sallar idi akwai yana yi wanda zai na amanu idu idu alhali haka babu sallar idi karamin karamin na wuce muke jan babban sallah kai duk a suna suka tabbata akwai sunoni da dama wanda annabi aka yana yi to tun da Allah ya ce ma'a ta kuma rasulun kusu duk abin da ya bayyana daga manzon Allah na addini na ibada ibada ce wajibi a kan shi ne malamin yan ma musulmi wannan ayi guda biyu da su za mu takaita a shafiyar mu na yau sanadiyar da muka da damu ka ba cewa yau ita ce za ta zama ranar da za mu ajiye tafiyar wannan shekara kuma na yi godiya ga Allah da ya ba mu iko kuma kawo ƙarshen wannan aya ta hamsin da takwas domin daga nan za a buɗe wani sabon shafi ne kuma a cikin surar haka idan Allah ya kai rai baɗi duk ma malamin da za a ci gaba da shi zai tashi a sabon darasi sabon shafi kamar yadda a suratul anam da muka gama muka dan koma baya dan mu ɗauko wani sabuwar gaba ma'ana mu haɗa karatun ba an fara rabi wannan shekarar ba kuma yanzu a zo a daga kila ba zai fito fili ba muka ɗan yi muka kamo gabar da ta dace muka haɗa karatu ya tafi to in Allah ya kai rai bani malamin zai zo zai fara kissoshin annabawa da cikin wannan sura ta suratul a'raf zai fara daga manzon farko annabi nuh alaihi salatu wassalam kuna kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu wannan mafaka kuma ya kawo mu wannan rana ina roƙon sa ƙarin gudunmuwa ta yafiya da gafara da lullubewa da sallansa da rahamarsa da cikansa gare mu baki kai da dukkan wani ba da wajen wannan haduwa ta mu wanda Allah kaɗai ya san adadinsu kuma ya san yawan su ya san kuma kima ko darajar kudin da suka bayar ana ya zama wannan haduwa ta tabbata yau muna yi da ku tsawon wata guda Allah ya saka mu kowa da alkhairi ƙarƙashin wannan haɗuwar ta mu Allah shi ya tsatsa mun yi tafsirin ayoyi tamanin da takwas tare da ku tamanin da takwas mun yi talatin na ƙarshen suratul an'am talatin na suratul an'am wadda muka faro daga faɗin Allah ta'ala wa ja'alu lillahi mimma dhara min al-ardh wal an'am ko kalarama da wannan aya muka faru ko a cikin surun annam muka yi ta nautawa Allah cikin hikimar shi har muka kai aya ta karshe a surun annam eh, wanda ya kammala ayoyi talatin kenan a cikin wannan sura muka shigo surun al'aram ita ko muka fara daga aya farko alif lam mim sad har zuwa ƙarshen ayar da a yanzu ta wata mala ya karanta kuma aka bayani wani wal waladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih zuwa karshe kada Allah ta'ala li qaumin yashkurun mutane wanda suke masu godiyar Allah Allah ka sa mu zan cikin masu godiya daga bayan dan ma masu albarka komai ya farko zai yi karshe duk abin da aka yanka a iyaka to kaman ma ya zo ne kwana-kwanan nan muka zo muka haɗu a wannan masallaci da sunan buɗe wannan tafsiri na wannan shekara a inda muka karanto sakonni daban-daban bayan mun gabatar da ta'aziyya gare ku gaba ɗaya saboda rashe-rashe da aka yi na wani manyan bayan Allah har wa yau ma muna ƙara jaddada addu'a gare su Allah ya kai rahama a cikin gabar Allah shi ya yi musu kurakuran bayan su kun kun san a cikin wayannan kwanakin tabbas an ƙara waɗansu da shirashe yi hada waɗansu matasa wanda kusan cikin kwana ɗaya aka rasa matasa ah, shiya guda guda uku cikin guda uku nan ɗaya ne kadai wato ya yi jinya da aka ce ya rasu sanadiyar ciwon hanta amma sauran wanda ya fara rijiya wanda ya faro daga bishiya daga suka rasu wannan wanda muka jike nan a wannan lokaci tabbas ko wanda aka rarrasa a wannan gari da kewaye da wannan makaranta muna fata Allah ya ji kansu da rahamarsa ya yalwata su ya kai haske kabarinsu da suka bari na duniya da dukiya Allah ta'ala ya yi musu albarka mu kuma da muka ajiye raɗaɗin rasa su Allah ya ba mu ladan duniya da muka yi da da muka yi Allah ya kyautata rayuwar mu baki daya kare mana imanin mu da ibadar mu da addinin mu tafsirin alƙur'ani mai girma musamman a cikin wata ramadan ibada ce daga cikin ibadu kuma suna ce ta manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da Jibril wanda duk idan wata ramadan ya shigo duk dare sai sun hadu, sun karanta ma junan su alƙur'ani mai girma abinda za mu rufe da shi ƙarin godiya ta musamman ga Allah madaukin sarki wanda komai baya gudana sai da yadda su da izininsa da amincewarsa ta wannan dama da ya bamu muka nazarci ayoyinsa Allah ya cika mana lada wanda ya alkawarin bai mu wanda suka wannan aiki da ke suka zukatanmu ya sa domin sa muka yi ya bamu lada ya sa ya zama sanadin tsirar ranar tashin zuciya godiya ta gaba da ita wannan kungiya ta mai albarka jama'a to zalatul kida awai ga mata sunna wato wannan kungiya ta zama ceto ga al'umma wanda Allah kaɗai san iyakarsu ta zabar da mutane sun koma neman ilimi duka da ilimin addini da ilimin sana'a da bin hanyoyi na dogaro da kai kokarin tsantseni ga wanda suke sauraron da'awar kungiyar suna kokarin ciyar da kansu da abin da yake na halal an zabar da mutane har masu adawa da kungiyar dole sun farka su ma sun koma makaranta sun bude makarantun islamiyya kafin kafa kungiyar jama'a fi zai fi da mu suna a kasan nan babu inda za ka ga mace da hijabi na faɗa na hijabi wanda shi ne sutura ta musulunci ayoyi karara a cikin alƙur'anin da girma amma an kashe wannan sunan ba mu ita sai yabe sai lullubi sai gyale shi ma galan ko lullubin da ake kawa sai ga matar da suke matar aure amma budurwa komai cikarta komai fasewarta ba za ta sa lullubi a kanta ba haka za ka fi kirjin da a buɗe a kan hannun maka haka muka ta zaunuwa gani kuma duk wanda zai adalci ya san haka rayuwar take a wancan lokaci idan ma aka ga ta ba da shi bi da ake ba da kunya yarin yana aure ke nema a gaban mu kike irin wannan za tsawon wannan ke aure ke so kenan ko wanda idan ka kai lokacin ki so auren ka zo auren ai ba laifi ce ba Allah ya yafe ba amma sanadiyar wannan tafiya mai albarka yau da masu adawar da wanda suka ansa kiran to duka sun jo layi ana dini ana ilimi ana karatun alkur'ani yau ana gasar karatun alkur'ani yara kanana ga nan ba su kai ko ina aure ba amma sun haddace alkur'ani kuma kyakkyawar kira'a kyakkyawar haka wannan falala ce daga Allah da yake ba da ita ga wanda ya so sannan a yau a masallatayya ana cewa a daidaita sahu a haɗa kafaɗu a gyara tsayuwa wanda manzon Allah yake cewa ku daidaita sabubuwan ko kuma sanadiyar haka Allah ya sassa ta duka idan kuna tafiya ba mu haɗa kai ashe sanadiyar haɗa sabu kare ana iya samun haɗa kan al'umma ita karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi kamar da wannan hadisi da na kawo ana ce yake fara duk wannan ƙarƙashin wannan wato kungiya ne mai albarka yau babu wanda ya sai jihar Kalin. ya rubuta sunnonin da aka rayar da su wanda a wancan lokacin an kashe su murut ba a san su ba sanadiyar wannan karantarwa wadda ta taso daga majalisin shek abubakar mahmud gumi allah ta'ala ya lullube shi da rahama ya yi ma zuriyarsa albarka na ce zuriyarsa na nufin duk almajiran gaba ɗaya wanda ke bin tafarkin ta ya rayu a kai tare koma ga allah tafarkin ahalin sunan wani jama'a kuma muna fatan allah ta'ala ya kawo haɗin kan musulmi haɗin kai na gaskiya magana ya karta wuna mu ta hanyar bambance-bambance da su amma da bai kai ya komo ya ta kara ya karya ba haɗa kai shi ke kawo ci gaba wani iri haɗa kai shi ke kawo walwala da kwanciyar hankali haɗa kai shi ke hana wani ba ko zo ya tsaga ku amma da kun wato tsage kun fita midiya kuna aibata junan ku to kamar kun gaya ma abokin gaba ku duka ga kafa mun buɗa maka shigo cikin bukatun na da za ka haɗin kai wajibi ne muna buƙatar matukar haɗin kai sannan ƙarƙashin haɗin kai zai zama buƙatun mu ma sun zan iri guda kun ga wahalhalun da muke fuskanta a ƙasar nan tashin hankalin da muke fuskanta a ƙasar nan kasancin da muke fuskanta a ƙasar nan wulaƙancin da ake mana a ƙasar nan babu ran da za mu ga ƙarshen sa matuƙar muna tarwatsai muna bakarce kowa na rayuwar shi a sarki kai ne shi zai tsara maka shi abin da yake so babu wani da wani matuƙar muka ci gaba da wannan rayuwar ta mu ta rashin sanin darajar da Allah ya mana to babu ranar da za mu fita daga wulakanci mu fita daga gaskanci mu gaya wa kanmu gaskiya mu haƙura da matsalolin junanmu mu ba junanmu uzuri mu gane mu ne ke mataimakan juna masoyan juna na hakika ba wani ne daga wanda zai zo ya zama shi ne mai share mana hawaye ba babu yadda za a yi wanda ba al'adar ku guda ba yi yiwa ba addinin kuma guda ba da san irin rayuwar ku da al'adar ku da cikin ku da yadda kuka taso da yadda kuka wato tarihin kwanada da da yadda kuka yanzu da kuke so ku ba a ce wai shi ne za mu ga yau ɓangaren sirrin da kula muku da shi a matsayin wai shi ne zai ba kariya da tsaro da kiyaye wa wannan idan mun yi wannan zaton ma to yaudara ce muka yau kawo mu ga mu kan gaskiya mu yi hakuri da junan mu a ƴan uwan juna mu zama kamar da Allah ta'ala ya mana umarni ta'awanu bin eh? birri wata kawa kuma ya ce wala ta'awanu idan an ce ta'awanu bil birri wata taqwa al birru wa taqwa ana samun su daga wanda ba ku ba ana samun su daga wanda ba musulmi ba birrun da Allah yake nufi da kasa wanda yake nufi akwai su ga wanda ba musulmi ba suna nan ga musulmi a dawo mu a kan gaskiya mu hakura da sabani sabanin da ke tsakanin mu mu rike gaskiya mu rike gaskiya tun da muna da gaskiyar da ta hannu ga alƙur'ani da hadisan manzon Allah su A da inda na ba ta fi shayin fardu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kaga tunda muna da alƙur'ani muna da hadisan manzon Allah a hannunmu ba mu da uzuri gaban Allah in mun ci gaba da san rayar san san ranmu da san san zukatanmu mu gyara halayen don haka ina godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da wannan dama da ya ba mu na godiya da ita wannan kungiya ta mu albarka wadda a karkashin wata ake wannan irin wato ranuwa wanda ba abin da ya haifar da ita illa addini da nufin addini ba duk aikin da ya taso ko da wani sun ga beken mu daga baya sai kuma su ga an yi nisa wajen san a wajen samun fa'idarsa wasu sai su biyo su ma ya fara kwaikwayo wannan ne ba karamin alheri ba ne yanzu sanadiyar wannan fasin ni yanzu ko dare na sauka nan garin tsakar dare sanadiyar dare ina da masauki kuma haka ba ne kwankwasa gida ko zan yi abu da kuma da tafiya za ta kama wani kushi kuma ya tafi inda nake kan garin ko a yanzu ba zan iya gane ku duka masu da yawan kuma amma da ya ce man daga alairu nake sai zai rika tunanin na a kuma kuma in yi abin da zan iya nima in gana ba shi masauki kuma ko wannan kawai aka tsaya an ƙara da yan uwantaka yanzu na tabbata rasa kuka ji cewa na rasu duk garin nan addu'a za su yi mun tambi ji ya fi gani ina suna na suke ji da yanzu kuma sun zauna da ne wata guda kaga wato wani kawai sai in faɗo mashi a zuciya sai ya gani kai ba zai tsaya mu a zuwa haka ne ma ko a media haka irin abubuwan nan na zamani na koya na ga wa'ana mai suna za mu mutum alaihi Allah ya mai ruwa sai ka jin kamar wani ta kuma kila ma wani wanda kuke ta karatu da shi ne haka sai ga kila kulawa da zamu wannan tabu wanda ba haka yake ba shi sa sai zama don an dinke wato yan mutaka ta addini ta ƙara ƙarfafa ta ƙara ƙarfafa kuma shi ma sunan magabata amma shi sunan da wani ya tura wa wani je kar gari kaza kai kaza mabiyan annabi na gaskiya haka suke dai dan gode wa Allah ji ne da zafara je ka gari kaza ka rike su ka jagoranci su abin da wanda yake daidai ku duba al'amuran marayu da suka faro kamar wasa yau wajen shekara goma kamar sha uku haka kuma shi ma da ya zama nation wide har ma akwai waɗansu NGO haka ƙungiyoyi na masu zaman kansu su ma sun gane alherin da ke cikin wa maraya su ma sun yi kuro ya Allah ko dan Allah ko dan duniya ko ma mai ko shi maraya da ya abin da yake bi shi ka dai ka mai dallar mu abinda kuma niyyar ka ta ma ta ta shafa ni ka ga mai dallar a takaice dai yanzu an zabura an gane aiki ne na amai yunkurin gigina makarantu san wata kungiya ta addini da ke da makarantu da masallatan da za a suka da tuba a Najeriya. Ko da ma ka raba izala fi ka ce jajin, to a ɗauki jajin sun su masallatan suka mallaka da makarantu tun daga nazari primary, secondary school a matakai biyu junior da secondary da abin nan. Da ta ne school da ake da su mallakar wannan kungiyar. wallahi malam sai ya ɗauko mayan da ka wanda ya tafi su ko masallatai ai ba ma ko shi sankarar masallacin bai iya gaya muka masallacin. dan idan ya yi rinsin na a ko na ƙarfin waɗannan to yanzu an buɗe sabbi ba ya lissin da ya an ƙara wasu kun ga wannan duka a kai ne wanda Allah ta'ala ya kuko da shi karkashin wannan ƙungiya yau matan aure ana da matan aure hatta da dattawan mata wanda sun rukuba a islamiyya sun haddace alkur'ani alkur'ani ne girma sun rukuba sun haddace alkur'ani kai ma yau da za ka rukuba za ka haddace alkur'ani da yadda Allah bari maimaita wani bayani da na yi da muka je da muka je kada mai gida ne ta ce masu wata shekara can ba zan iya da shekarun ba da nisa mun gama da sanar alƙur'ani mai girma a masallaci na kala da ake sa masallacin kala a cikin jikin zaria to wannan shekara tasirin namu a cikin tsoron shekara ya kasance wanda ya sa muka hangi irin kirin mukan da tsoron magana kan wata duk abin da kake nema na musulunci kusan kake duk akwai a tsoron magana sauran abin da babu kawai ƙarin bayani ne kaɗan kai na ce kun ga da za mu yi wani abu zai taimake na kalli musamman da ta a wasu shekaru da nan yawa wanda karatun ya ɗan fara masu biya ta ce kuma sunan bakara tana da ayoyi ɗari biyu da tamanin da shida ko da biyar shekara mun fito wannan ramadan kafin ya zagayo muna da shi muna da kwanaki ɗari uku ko da hamsin sai dai in ka cire na watan ka samu ɗari uku da ashirin kila da wani abu da za mu ɗaukar mu kan alƙawari ga Allah duk rana mu haddasa aya ɗaya ko aya da ke bai kamata a ce ta gagara ba ko idan kafin shekara ta gawo, duk wanda bai haddace bakara ba ya haddace ta har ma ya samu ranar kwanakin da zai kara kara ta lawa ta kara zauna na faɗi nan magana ko sai aka samu wanda suka yarda sai suka ce a zo a tabbaka wannan fara da muka ɗauka ko sai da alaran momon zuri da kara da yawan gaske a masallacin kullum aya ɗaya idan ka ce to akwai aya mai tsawo in sai ya fare eh kuma akwai aya gajeruwa to gajeruwar sai su haɗu da mai tsawon sai su daidai ka kansu kai dai kullum ka rike ne za ka haɗu da aya in sha Allah cikin kwanaki tama ɗari biyu da tamanin da shida ka gama da surun bakara idan ka kai makanka wannan da baibayin ka tsaye da zuciyar da aka ba sai shekarar ta wuce kila ko aya goma ba amma wallahi da ka takura kanka ka tsaye ka samu abokai ku jaraba ka samu ɗan suku ku mutum ku guru ku jaraba wallahi sai ga suratul bakara duk ilimin da ke da hada ce su da Su suratul bakara akwai arkanul islam kafin su dukan su arkanul islam tauhidi sallah zakka azumi hajji akwai akwai aure akwai saki akwai idda akwai karbiyar sojoji don kafa gwamnatin musulunci da daular addinin musulunci akwai batun ciyarwa ta ta ɗauyi bayan zarka da aka yi magana a kai akwai tarihi na magabata akwai dirasa ga sunan masu yawan gaske a sun zuru makarai wannan cikin godiya ta dole ne ba masu shugabannin wannan kungiya a mataki na ƙasa shekaru na balalar da manya-manyan soshin da ke tare da shi babban taskarar ta shi muhammadu kabir rahman mutai manya-manyan hafsoshi irin su shi ya kuma ta a wanda kuma shi ne shugaban kwamitin tsiri na kasa gaba daya wanda duk wannan postin din a mataki na national ita daga ofishin ta ne muna fata ana da Allah ya saka da alkhairi Sheikh Abdullahi Balalau a matsayin shi shugaba yana da mataimakansa guda biyu akwai mataimakinsa na daya dattijan arziki alƙali kuma hakimi shek usman duka ta yawa gombe allah ya ƙara ma rayuwar shi albarka sai kuma wanda ba na ce muku komai ba kun yi da sani na yi dattijan arziki mai zuhudu mai takawa a abin da muke gani na zaki allah ya ahada amma muna kin samun zato shek abbas muhammad jega a fi da muhammad wannan bayan Allah ne masu addu'a Allah ya ƙara shige musu gaba suna nan a mataki na ƙasa gaba da ba zai yi wa ce an ambato su ba amma dai kusan bai kamata a ce ko mun ambaci wannan matakin na ƙasa ba ba mu waiwaya mu jikin malamai mun hango tambayawa arziki kuma mai kawaici mai gudun duniya gwagwadon hali kuma shugaban ya zala a matakin jiha jihar taraba shek doktor ka ce na yi gida jalo muhammad galingo abin Allah da ala wa wafafu shi ne mataimakansa kasanta duka da sauran wanda suke manya a wannan majalisar da na kasa da su sannan dole ambato amini na yarjejjena ko makoci na shugaban majalisar agaji na tarayyar najeriya injiniya mustapha imam sirki hafizahullah da manya-manyan mataimakansa da kanan zamanin allah ya daya mataimakinsa na daya allah muhammad kusur kabir kusur da wanda ke rike da izalar wannan jiha ta kwaya shi ma mataimakin mustapha imam malam abdullahi abdulmalik ligi حفظكم الله ووعاكم جميعا وانا اخذت ان شاء الله كده ان احنا كده وانا ادعو لكم انه بجد اشوار ربنا اذا لا اخذت ان جو دي كان كاري ان دي دي اتي هذا الشهر ده سنه توكيه دي ده حبي ما بقى ما قالوا لنا حتى كين اذا لا او انا لما الله تعالى يكاو عشان تكون كان اذا لا ده كده كده كشف قوم وانا شغلني انا كان suka da kashin da ayyukan shugabannin da suke aka ce an naka wato kiya ce kan kwamiti aka wani da shi shi da a wato wanda shi shi ya kamata ya ce mene ya ake masojojin kira da shi jami'in tsaro ne komanda zan ce ko kamar da abdullahi mani duki allah ta'ala ya yi mutu jagora sa su ɗauke lafiya kuma ya sa wani za a zaɓa Allah ya zaɓa mana da kansa ya zaɓa mana na ƙwarai masu haƙuri masu juriya masu dauriya ga matsalolinmu masu iya tafi da al'amuran wanda musuluncin ne gaban su ba duniya Allah ka zaɓa mana irin wannan shugabanni sannan dole in da godiya ta musamman ga su masu masauki na officials a mataki duka na lokar gamman ta fita alheru da muke ciki tun daga shugaba ala sa'id sabir da shugaban malamai malam ah, abubakar lalla da shugaban agaji da majalisar agaji ta wannan jiha duka da sauran masu ba da gudunmuwa da limaman musamman na wannan masallaci wato sun yi abin da ya kamata sun yi kara tun da na zo aka ce fari hudu ba ma zan ci gaba da yi sun haƙura sun Allah ya saka mu da alkhairi ya ƙara ba mu haɗin kai ya ƙara mu dauriya da juna mu ƙara sanin amfanin juna kowa ya gane cewa shi sai bai ke tafiyar da wani al'amari yana bukatar mataimaka to da duk wanda aka ce rike mun can kai ne wancan kai ne can to ka ɗauke shi a matsayin mataimaki Allah ya mana damuwa da bada gaskiya na rikewa da addu'a ya Allah dukkan alheri wanda annabin kai roƙe ka muna roƙon ka wannan alheri kuma ka ba mu shi ya Allah muna neman kariyarka daga dukkan abin da ka annabi kuma da ya nemi ka kare shi da gare shi kuma Allah ta Allah ka kare Allah ta zauna ka zama lafiya ka ba mu dukkanin ci gaba wanda suke kokarin kifar da wannan kasa Allah karka cika masu burin su Allah ka kawo karshen abin da suke na adalci rashin wato tabarbarar da tsaro da sa wa mutane rashin kwanciyar hankali Allah ka kawo karshen wannan fitintunu ka ba mu damar mai albarka wannan shine ne ban kwana na da ku a wannan shekara wanda mun sake haduwa ba muna roƙon a gobe da safen insha Allah za mu kama hanya mu koma inda muka fito muna ba kowa fatan alheri ko muna roƙon fatan alheri daga kowa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.